يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد gurbar wata yau yini na uku daga cikin nukan watan zulhijja na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da kaya bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yana magana ne a kan falalar waɗannan kwanaki goma farko na zulhijja wanda har mun riga mun cinye yini biyu da nabi a cikinsa waɗannan kwanaki suna da muhimmancin gaske suna daga cikin falala da baiwa da Allah ta'ala yake turo ma iba bayan sa lokaci bayan lokaci ba da dadewa ba muka shiga cikin lokaci mai falala na watan Ramadan Allah ya mana baiwa da wannan wata sannan kuma gashi tsakanin su kan watanni kalilan sai gashi mun sake dawowa cikin falala fatan faciyar waccan shine falalar goma farko da watan Zulhijja waɗannan kwanaki suna da daraja daga cikin alamun darajojinsu shine Allah ta'ala ya rantse da su a cikin alkur'ani inda Allah ke cewa alfajiri wa layalin ashir Allah ya na rantsuwa da alfijir wannan rantsuwa da darurruka goma su ne abdullahi dan abbas da mujahid da muqaddis da sauran manya-manyan malaman tafsiri cikin sahabbai da tabi'ai suka fassara cewa abin da ake nufi da layalin ashirin su ne waɗannan kwanaki goma farko na jirgin sannan daga cikin falalarsu abin da zai nuna mana cewa suna da muhimmanci shine suna tara ibadu daga cikin rukunan musulunci da ayyukan ibada na kusanta zuwa ga Allah wanda babu wasu kwanaki da ke iya tara su ne domin duk sauran ibada da ake yi a wasu kwanaki ko wasu watanni ana iya yin sa cikin su salloli na farilla da na nafila kamar yadda ake yi a wasu watanni ana yin a watannin da na goma farko haka nan azumi kamar da ake yin azumi a wasu kwanaki da wasu watanni ba wannan ba haka nan ma ana yin su a cikin wannan watanni haka nan zakka kamar yadda zakka ake ba da ita da wasu watanni haka nan ma idan kewayen shekarar zakka ka ya dace da wannan wata kwanaki ana ba da su a cikin ta kaga kana duk waɗannan ibaloli ta hada haka nan abin da ya shafi tsarin zumunci abin da ya shafi kyautata wa makusance da kyautata wa makwabta da biyayya ga iyaye duk waɗannan na daga cikin ayyuka na kwarai waɗanda ana iya yin su a kowane lokaci haka nan ba waɗannan kwanaki suna da ana iya yin su a cikin su sai dai waɗannan kwanaki sun ke manta da wasu ibadodi wanda ba a yin su a ko'ina sai gare su su kadai kaga daga ciki akwai layya kaga layya da hadaya duk suna gudana a cikin wannan kwanaki haka nan kun ga arafa wanda yana daga cikin yini da ya fi kowane yini falala da daraja shine yinin arfa na haka babu yini da yake da daraja kamar yinin arfa ko yana cikin wannan kwanaki a cikinsa ne ake tsayuwa arfa a wannan wuri wanda bayan wannan kwanaki babu wasu kwanaki da ke da wannan falala to da kake nan kuma wannan kadai ya ce nuna mana falalar waɗannan kwanaki su Allah ta'ala ya kebance da gangame duk wasu ayyuka na ibada to ana iya yin a waɗannan kwanaki amma akwai wasu ayyuka waɗanda suna iya yiwa waɗannan kwanaki amma ba sa iya yiwa a wajen su haka nan daga cikin abin da ke nuna mana falalar waɗannan kwanaki wanda ya fito mana da falalar da karara shi ne hadisin wasu sallallahu alaihi wa sallam wanda abdullahi idan abba sallallahu alaihi da shi da mahaifinsa ya rawaito cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wasu ilillika wanda ayyuka na kwarai suka fi soyuwa a wurin Allah fiye da waɗannan kwanaki ko da ka duk aiki da za ka yi in dai don Allah za ka yi aikin nan to Allah ta'ala ya fi son aikin nan idan ka aiwatar da shi a waɗannan kwanaki goma fiye da a ce in ka aiwatar da shi a wajen waɗannan kwanaki goma da wani aiki ya samar kowace irin ibada sallah ce azumi ne zakka ce eh, aikin hajji ne duk wani aiki na ibada in har ya dace da aikata shi a waɗannan kwanaki to lallai ladan sa ya fara ka aikata shi a wajen waɗannan kwanaki kaga wannan nuna cewa falalarsu da ladansu ba ne ba ne saboda Allah ta'ala ya fi son su idan an aikata su a cikin waɗannan kwanaki kaga wannan ya kunshi Allah ta farilla yana kake sallah ta farilla da yadda kake halartar masallaci da sallar jami'i to yadda Allah zai fi kaunar wannan aiki na bai nan ka'aikata ta wajen nan kwanaki ya fi yadda zai kaunace zai nan ka'aikata ta wajen nan kwanaki haka nan azumin nafila yadda kake azumin nafila yadda Allah zai karɓe zai so azumin nafila da za ka yi a waɗannan kwanaki ya fi yadda zai so su idan ka yi su a wajen waɗannan kwanaki haka nan za ka kiyasta da aiki na kwarai manya-manyan da ƙananan sada zumunci kyautata wa makwabta hatta kalimatun tsayiba kalima tsayiba fadin magana mai kyau kai hatta kauda abin cutarwa daga hanya yana daga cikin aiki na kwarai shi ma idan ka yi shi a wannan kwanaki to na da Allah zai baka ya fi inda ka yi shi a wajen waɗannan kwanaki to da ka waɗannan kwanaki na daga cikin baiwa da Allah ta'ala ya kemance mu da su da haka duk wani aiki na alkhairi wannan Allah ya tsawwaka maka ka yi ƙoƙari ka ga kari bacci waɗannan kwanaki da wannan aiki ayyuka na alkhairi suna da yawa ƙofofin suna da yawa bangarorin suna da yawa ta kai wanne ne Allah ya fi sauƙaƙa maka duk wanda Allah ya fi sauƙaƙa maka to rike shi da kyau wani yana nan yana so ya zama mai sadaka yana so ya yawaita sadaka haka ɗabi'a ta sadaki. ga mallam bai kowace masa sadaka ba. kaga kenan gaji da zuciyar yin sadaka amma kuma Allah bai kowace masa sadaka kaga sai ya samu ladan sa da niyya amma bai da ladan ba da sadaka wani kuma gashi Allah ya kowace masa amma shi kuma Allah bai hore masa yin sadaka kaga wani Allah ga dukiyar amma shi Allah bai hore masa yin sadaka ya fi gane wani azumi kaga sai ta tafi ya azumi ya yawaita azumin sa in ba zai bada sadaka cewa ba da sadaka ta fi gare shi fiye da yin azumi saboda abin da kake iya yi wanda wani baya iyawa to kai samun ladan ka da kusancin ka ga Allah ta wannan bangaren ya bi ɓangaren bangaren da kana iya yi wani mana iya wani zama yana da dukiya yana iya fitar da dukiya sai shi da dukiya kaga shi samun sanarin ladan sa ta nemo ba da dukiya da ba da sadaka da tallafawa wanda ba ga gaji ya yi kaga zai soyuwa a gurin Allah fiye da ce ya kama yin sadaka shi ko wanda yake da karfin gaske yana da karfi yana da lafiya kaga yin azumi a gare shi bai da matsala to kaga irin wannan shi ko yawan yin azumi da yin aiki na taimakawa addini ko na taimakawa al'umma kaga wannan ya fi gare shi to da ka mutum ya duba ya ga wani aiki ne ya fi dacewa gare shi wani aiki ne fi sauki gare shi ya yawaita yi sai da ana so mutum ko ta wani gefe ya taba nan ya taba nan ya taba ta duk wanda ya sauwaka gare ka amma wanda ya fi sauwaka gare ka da kokari ka rike shi da kyau ka yawaita yi sa daga cikin muhimman ayyuka akwai sadaka akwai sadaka da taimaka wa bukata sadaka na faranta abubuwa da dama sadaka na sa Allah ta'ala ya kaunace ka sadaka na sa wanda ka dada wanda ka ba ma ya ji dadi a zuciyarsa wannan dadin da zai ji na ka faranta wa ɗan ka rai to Allah ta'ala zai faranta maka rai akan wannan faranta maka rai haka nan baka san irin matsaloli da ka faranye masa ba mutum ya bada wannan sadaka to gwargwadon matsalolin da ka kwaranye masa gwargwadon da Allah zai kwaranye maka matsaloli kai ma a ka duniya da lahira annabi ya ce man farraja an mu'minin qurbatan farraja Allahu an qurbatan min qurbi al qiyamah guda ka wannan kadai sannan ga addu'a da zai maka da ya maka addu'a kaga Allah ta'ala zai karba addu'a da ita gare ka dama da sallallahu alaihi wasallam ya ce hal tun suruna wa turzuquna illa bi du'a fa'ikum shin ana ba ku nasara ana azurta ku in ba dan sanadiyar maraunana cikin ku ba ya zuwa wata addini addu'a cewa da ikhlasin su da addu'a. to za ka kenan kaga irin wannan addu'a da za ka wanda ka ba ma sadaka yayi maka ita ma tana da lada tun Allah ta zai yana cewa falakta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw ib'amun fi yawmin zi masqabatin yatiman za maqraba aw miskinan za mata daga ayyuka masu muhimmanci Allah ya ce masu kuka ayyuka masu wahala me ya sanar da kai mene da ayyuka masu wahala su ne fakku raka yan tadda baiwa yan tadda wuya aw iz'amul fi yawmin bi masghabatin yatiman za mu ko ko ciyarwa a cikin gini ma'abocin matsananciyar yunwa ka ciyar da wa yatiman na makaram ka ciyar yatimi baraya ma'abocin kusanci ko ko miskini ma'abocin turbaya wanda yake miskini ne karau ka ci da ci waɗannan na daga cikin ayyuka masu muhimmanci a gurin Allah kuma su ne ayyuka masu wahala haka nan daga ciki akwai ambatan Allah ambatan Allah kalma ce mai yalwa kuma kalma ce mai sauƙaƙa dukkan al'amura ita ke nutsar da zuciya ita ke kusan da tabawa zuwa ga mutum ita ke sa Allah ya ambace ka Allah ya ce ba ne a zukurku Allah ya ce ah, wa idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in duk lokacin da ka ambaci Allah to Allah zai maka ambato fiye da yadda kai ka ambace shi duk lokacin da ka ambaci Allah Allah ta'ala zai nutsar maka da duk lokacin da ka ambaci Allah to a lokacin kake ƙara kusanci zuwa ga Allah to da Allah na da yawa ta ko ta ko ka zauna ka dinga faɗin kalmomi su subhanallah sarkake Allah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar duk wannan daga cikin ambatan Allah haka nan duk abubuwan da zaka yi zaka ci abinci ka tuno wani irin ambatan Allah ba za maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana za mu ci abinci idan zaka shiga mai makewayi zai ka Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana za mu shiga makewayi mu da ambatan Allah ne za ka fita daga makewayi mai wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ya yi fita daga makewayi na ambatan Allah in za ka shiga kasuwa in za ka shiga gida in za ka fita daga gida duk irin waɗannan an shiga wani yanayi in za ka yi tafiya in ka dawo daga tafiya idan an yi ruwan sama duk idan iska ta buga duk irin waɗannan akwai abuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya mana hatta an kaga mutum mubtala wanda aka masa ibtila'i kaga wani mutum an masa ibtila'i Allah ya masa ibtila'i da idanuwansa baya gani da kuma ga naka lafiya lau to akwai ambato da za ka yi wa Allah na godiya ga Allah da ya tsira da kai daga wannan ibtila'i ko ana tafi baka mutum kuturu ko ga da Allah ya masa jarabawa na tashin hankali amma kai Allah ya kuma da kai zai akwai abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya duk wannan na daga cikin ambatan Allah to haka ambatan Allah na daga cikin muhimman abu da ya kamata mu yawaita a cikin wannan lokaci haka na daga cikin muhimman aiki da zamu aikata wanda shi ma na daga cikin babban ambatan Allah shine karanta littafin Allah bibiyar littafin Allah komawa ga littafin Allah da dabbori ga littafin Allah da yawa daga cikinmu muna karanta littafin Allah amma kuma ba ma cin moriyar karanta da muke da yawa muna karantawa amma kuma daɗin ba ma samun shi saboda ba na fahimtar me kake karantawa matuƙar aka ce kana fahimtar abin da kake karantawa kana da dakkoli kan abin da kake karantawa to nan ne ba za ka san kana karatun alkurani amma dan kana karanta alkurani wurr baka san wanda ka karanta ba ka je ka dawo ka je ka dawo ba ka san komai ba ka san abin da aya take hani da gare shi ba ka san abin da take wani da gare shi ba ka san bayanai da take yi ba wannan ba ka san muhimmancin karatun alkurani amma kana karanta alkurani kana jin kirin tanadi na ni'imomi da Allah yi wa bayan da na kware waɗanda suka masa biyayya gidan aljanna wannan ya ƙara maka kaimi ya ƙara maka tsaba da shauki da fatan Allah ya sanya ka ciki to ka kai da dabbobi, ka fa'ida kana karantawa ka zo ga ayoyin da bayani akan wuta da azaba hankalinka ya tashi ka ji abin da baka taɓa tasawurin shi ba abin da ka yi tasawurin ma yaya wannan abu yaya yanayinsa zai kasance azaba wacce take ta wuce duk yadda kake ta tsawuri kaga dole ka karanta ta tsawuri ka san abin da kake karanta za ka san wannan ba karamin tashin hankali ba kuma za ka shiga tashin hankali za ka ji lalle akwai buƙatar ka ne ba Allah ta'ala ya dauke maka wannan azaba ka roƙi Allah ta'ala ya sa ya shirya ka daga cikin waɗanda ne wannan azaba Allah da ka tsaya nan sai roƙon Allah ka roƙi Allah Allah ya fitta kai daga cikin wanda zai mu wannan azaba kaga duk ba mai samu wannan sai wanda ke karanta ba kana cikin karatun alqur'ani za ka zo ka isko ayoyi da ke bayani akan girman Allah da daukakar Allah da matsayin Allah wanda waɗannan ayoyin za ka sa ka dinga jinjina ma Allah kana ƙara karanta su kana nana ta sanin sallallahu alaihi wasallam ya kan tsaya kiyamul layl ya ƙare kiyamul lailin sa gaba da aya guda saboda abin da ayar ta kunsa ma'anar da ayar take dauke da shi ka kana iya cin karo da ayar da ke bayani da girman Allah ga nazari ka yi la'akari ka yi tadabbure waɗannan su ne cin moriyar karatun alƙur'ani to amma matuƙar ba mu da wannan za mu ta karatu ne fa'idar da muke so fa'idar da ya kamata mu samu ga karatun da ba mu samu ba daɗin da ya kamata mu samu na nutsuwa a zuciya ba mu samu ba saboda ba mu san me muke karantawa ba guda yana da kyau da lokacin da muke karatu Ba dinga kokarin sanin ma'anonin abu da muke karanta Ba dinga la'akari Ba dinga tadabbur ayoyin da Allah ke bayani akan azaba mu yi la'akari kuma mu ji san mu da hankulan mu sun tashi akan wannan tashin hankali to wannan yana daga cikin tadabburi daga cikin muhimmin abu ta karanta alqur'ani ta tadabburin sa da yawaita neman ma'anoninsa kar ka dauka cewa karatun alkur'ani kawai ka karanta shi a karanta shi da sanin ma'anar ka daina daga cikin karanta alkur'ani wani lokaci ka zauna ka bude ka nemi fassara mai aya kake cewa kana karanta aya kana karanta fassara ta kana karanta aya kana karanta fassara ta to na daga cikin karatun alkur'ani haka nan daga cikin muhimmin abin da ya kamata bi shi ne akwai adadi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallanta mana yin adabi na yau mu'arafa da ka yawan arafa ladansa da azuminsa na musamman ne kaga da annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi game da azumin yawan arafa ce yana kankara zanubin shekarar da ta gabata da wacce ta saura kaga duk wanda yake da wannan eh, mumini zai yi sakaci da wannan ko yaushe abin da muke fata Allah ya kankare mana zanubin to ga ga ramarsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu za ta kankare wannan zanubin shekarar da ta gabata da wacce ta saura sannan wannan azumi yanzu da ta shiga duk wanda bai je aikin hajji da wanda ya aikin hajji yana aikin hajji to wannan azumi an dauke shi a kansa sannan bayan wannan azumi akwai azumi da manzala sallallahu alaihi wasallam sannan sallata mana kamar azumin da litinin da alhamis haka manzala sallallahu alaihi wasallam sannan sallata mana azumin da litinin da alhamis wanda ya zai azumin da litinin da alhamis idan a wasu watanni kana azumin da litinin da alhamis kuma Allah na kaunar su saboda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗi da mu da aikata su kaga idan ka aiwatar da su a cikin waɗannan kwanaki ga kaunar da Allah zai musu ya fi waɗanda da kai aiwatar da su a waɗannan kwanaki haka nan ma mutum ya so ya azumi mutlak ba wai azumi muqayyad ba azumi mutlak yana karkashin cikin ayyuka da bare annabi ya ce duk wanda ya Allah azumi na yini guda fi sabilillah to ba Allah ta'ala bihi wajhahu min an-nar 70 khalid duk wanda ya Allah azumi yini guda domin Allah annabi ce fa al sanadiyar wannan azumi Allah zai yi tsaka da mutsaka daga wuta na tsawon tafiyar shekara mai to ga wanda ba zai azumi ne zai azumi waɗannan kwanakin alaba ta in babin umumin cewa ayyuka ne na kwarai an gane wanda ya taika ga waɗannan litinin da alhamis da ranar arba duk wala ba asa abin da ya tsawaka ga mutum wanda yake da saukin yin azumi to ya ribarci waɗannan kwanaki cikin aikin cikin azumi a cikin yin azumi da kowa ya ribance daga abin da ya sauka gare haka nan daga ciki akwai layya akwai yanka zuwa idi da kuma yanka abin layya abin da Allah ya buwa ce maka mutum ya zo idi ya taho yana kabar bari akwai kabbara da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta zamana da kabbaran idi akwai kuma kabarori mutlak wanda shi ana fara cikin farkon wata kai ta yawaita takbiri kai ta takbiri domin watan kwanaki goma kwanaki ne na kafara akwai kuma kabbara ta musamman wacce ake yi daga ranar idi wasu malamai su ce daga ranar arba har zuwa ƙarshen rana ta goma sha uku ita ce ƙarshen ayyamu ta shirin Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaga fitowa idi da kuma yin layya bayan idi Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kuɗuba kamar da ya zo a hadisi cewa ya kudu ba kudu ba balimiya a cikin da zai ce duk wanda ya wannan sallah ta mata yi sannan ya je yanka to ya yi sallar da ta kammala layyar da ta tabbata ya yi ibada layya amma duk wanda ya layya kafin ya zo iri to kawai ya ce shafi lahalin ita ce kamar a cika ci balangu da ka duk wanda ya yanka kafin ya zo iri to ya yanka na ba ne a ci balangu da shi ne iyalin sama ba layyayi ba guda ga wannan ke da aka yana daga cikin aiki da zamu kiyaye yin wannan layya da kuma zuwa iri zuwa iri taho iri ku zo mai sallar iri yana daga cikin aiki na kwarai kuma yana daga cikin aiki na kwarai da zamu kammala waɗannan kwanaki da su haka nan daga cikin ayyuka na kwarai bayan wannan akwai duk wani aiki da ka sani na kwarai irin su sada zumunci irin su ziyarar yan uwa wanda ko da bata samu ta jiki ba kana iya yin ziyara ta waya da duk abin da ya samu a dakali waɗannan kada mu sake waɗannan kwanaki zo su wuce domin wuf kamar tsiftawa da iyo za su sun zo sun wuce kamar ba ni ba to za ka yi kokari mu ci ribar abin da muka iya daga ciki za mu karkare wannan kuduba da hadisi da aka rawaito daga ummul mu'minina ummu salama ta radiyallahu anha Allah ya da ita da duk sauran matan manzo sallallahu alaihi wa sallam tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk wanda yake da abin layyar da zai yi layya sai watan zirhijja ya kama annabi ce to kada ya kuskure ya cire wani abu daga gashinsa ko a kai masa kan sai ya yi layya don wannan hadisi ne ingantacce imam muslim ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma cewa manzon Allah me yasa za a yi haka ba ma cewa a'a ba mu yarda da wannan hadisi ba a'a tunda hadisi ne ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mu kokari mu aikata abin da yake yadda kuke koyar da shi duk wanda ke da nufin layya to yi kokari ya kame daga yanke a kai masa da a gashi ko na kai ko na mara ko na hammata duk ya kokari ya kame da gare su har sai yayi layya fatan Allah ta'ala ya ba mu dukkan falala da alkhairi da ke cikin wadannan kwanaki goma muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka da aikata ayyuka nan kwarai a cikin wadannan kwanaki kuma muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa da karɓan duk wani aiki na gari da ya mana muwafaka muka aikata shi a cikin wannan kwanaki sannan muna roƙon Allah ta'ala Allah ya yaye mana dukkan damuwa da muke ciki haka nan daga cikin babban aiki da za mu gabatar a wannan kwanaki shine addu'a addu'a na daga cikin aiki na kwarai kar mu ɗauka addu'a kawai ka roƙi bukata an biya maka bukata shi kenan ai ta kare ba haka bane addu'a tana da bangare biyu bayan ka roƙi Allah ka ana fatan abin da ka roƙi Allah Allah ya biya maka bukata sannan kuma ta ɗaya gefen ka bauta ma Allah za a rubuta maka kayi ibada kamar yadda za a rubuta maka in kai tasbihi kayi ibada to haka nan idan kai addu'a za a rubuta maka kayi ibada bayan fatan da ake da shi na kuma Allah ya biya maka bukata to da mu san wannan ba shi yasa addu'a ibada yawaita addu'a yawaita ibada da ka kar mu ga cewa addu'a ta yi yawa a Allah yana son yawan addu'a yana son yawan addu'a wani lokacin haka roƙi Allah abu sai Allah ya ki baka abin nan da wuri saboda yana so ka yawaita addu'a nan yawaita addu'a nan da kake ibada sai babba da ake rubuta haka da salati ga manzo sallallahu alaihi sallam na daga sai aiki na bai salati sai in kai Allah zai maka goma in kai wanzu sallallahu alaihi sallam salati da Allah zai rubanya maka shi so goma a kowane lokaci ya kake da kuma a cikin waɗannan kwanaki to da ka roƙon Allah ta'ala duk wata matsaloli da muke wasu matsaloli da muke fama da su Allah ya yi su matsaloli da muke da su na matsalar yan ta'adda da suke yawan kashe-kashe a ko'ina kan mai uwa da wani ba babba ba yaro ba namiji ba mace ba magidanci ba wanda bai yi aure ba babu mai kuɗi babu talaka kowa halakawa suke babu jami'in tsaro da wanda ba jami'in tsaro ba kowa halakawa suke muna roƙon Allah ta'ala da rahamarsa da lutufinsa Allah ya mana da san wannan bala'i Allah ya yaye mana wannan bala'i waɗannan da suke tayar mana da hankali suke mana wannan kiza ya Allah mun miƙa al'amuranka zuwa al'amuranka zuwa gare ka ya Allah babu mai iya tsare mana gare su sai kai ya Allah muna roƙonka da izzarka da kowanka da rahamarka ya Allah ka shiga tsakaninmu da waɗannan mutane ya Allah duk waɗanda suka rasa rayuwarsu ta wannan hanya da cikin musulmai ya Allah ka yabe musu kuma ka sanya wannan mutuwa ta su ta zama musu shahada ya Allah matsala da muke fama da ita ta wannan cuta ta corona ya Allah muna roƙonka ka yaye mana ita ya Allah ka ɗauke mana wannan cuta gaba ɗaya ya Allah ka yaye mana ita duk waɗanda suka rasa rayuwarsu ta sanadiyar sai Allah ka ji kansu da rahama daga cikin musulmai ya Allah ka kawar mana da wannan bala'i ya Allah ka zaunar da kasashen mu lafiya ya Allah ka mayar da mu zuwa ga harkokin mu yadda muka saba ya Allah ka buɗa mana hanyoyin ni'ima ya Allah ka buɗa mana hanyoyin arziki ya Allah kare mu daga dukkan sharri ala wa sallu ibadallahi wa sallimu ala man amarakum Allah bis salati was salam alayhi bi qawli inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأما بقية أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادة الموحدين في كل مكان عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله